أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna 28 a watan biyar da al'ula hijirar Annabi rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1443 wanda ya zo daidai da ɗaya a watan sabuwar shekara januwari shekara ta 2022 Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haɗuwar fuskokinmu a wannan asubahi a cikin masallacin Abdullahi bin Mas'udin wanda aka fi sani da masallacin Alhaji Ali Lauya dalallahu umrahu da yake unguwar Nasarawa gumen local government Jigawa state a tarayyar Nigeria a inda muke gabatar da karatun salihi Salihina ila Rabbil alamina hanyar salihai zuwa ga Ubangijin talikai a baya mun yi darussa ɗaiɗai a cikin wannan littafi darussa ina ga takwas kenan yau insha Allah za mu yi darasi na tara inda ma bada anahu mun fara darasi na takwas da ya gabata bi babi fadlil azan da babin da yake magana akan falalar kiran sallah wa akazna ni sifar darasi? mun yi rabin darasin ba mu kammala shi ba haisu bada al-mu'allif ta yadda mawallafin ya fara da cewa al'azanu ajruhu azim kiran sallah wata ibada ce wani aiki ne da ladansa gwaggwaba ne wa sawabuhu jazilun sakamakonsa maɗaukaki ne wa ardafa zalika bi fadalin nida'i sai biyo baya da falalar kiran sallah wa saffil awwal da falalar zuwa sahu na farko wa ma yajiduhul mu'azzinu da abinda mai kiran sallah yake samu min ajari man sallama ahu da ladan duk wanda ya zo masallacin ya yi sallah sakamakon kiran sallarsa wa kaifa yuhsharul mu'azzinuna muka ji kuma yaya za a tada wani irin tashi za a wa masu kiran sallah yawmal kiyama ranar tashin alkiyama ila an kafna bi shahadati man sami al'azan har zuwa da inda muka tsaya shaida ta duk wanda ya ji kiran sallah zai ba da shaida lil mu'azzin ga wannan mai kiran sallar min al jinsi wal ins wannan wanda ya ji kiran sallar aljani ne ko mutum wa ma zalna fil bab to dai har yanzu ba mu gushe ba muna cikin wannan babi wa nastamirru za mu ci gaba ne bi kauli bi kauli wahid bin abdussalam bali rahimahullahu fadin wahid bin abdussalam bali da yace abu na shida al'azan yatrudu shaytan inda za mu tashi kenan yace kiran sallah yana korar shaytani aiko wannan ba karamar matsala bace qultu sai nake cewa kafin mu shiga darasin tafi hazihin nukuda to a wannan nukuda ko tafik na malam cewa kiran sallah yana kore shaidani wanda kuma dalili zai kawo maka kasan kullum ba magana ba ce gwaninta a abin da yake gwaninta tirken dalilin maganar shine gwaninta ba faɗar magana ba ta magana in ba a biyan haraji sai ka ta abin ka faɗi komai amma dalili shine babbar magana to saboda haka tafi hazihin nukuda isharatun ila amrun muhimmi a wannan nukuɗa kenan akwai ishara zuwa ga wani muhimmin al'amari wa fadlin azimin da wata falala mai girma inda kullum musulmin a wajen kowane musulmi illam aqul inda kullu aqilin sun ma ban ce a wajen kowane mai hankali ba koda ba musulmi bane abin da zai kori shaydani li'annan shaytana saboda shi shaydani huwa a'zamu aduwwul linnasi jami'an shine mafi girman makiyin mutane baki ɗaya. duk inda wani yake da wani makiyi ya zama musulmi ko ya zama kafiri duk inda kake da makiyi to ba wannan makiyin naka kiyayyarsa a kanka ba ta kai ta shaidani ba Wani Allah shi ma da kake kani ya dame ka in ka bi sawo shaidan din da ya kawo maka shi da ka shi shaidan shi ne babban makiyin dan adam bigabdin nazari an kaunil insanin musulman au kafiran ba tare da wai ka kalli cewa mutum musulmi bane ko kafiri ne kawai shaidan shi ne babban makiyinsa kowaye ya shi ka'inan man kana illa annal muslima sai dai mutumin da yake musulmi allazi arafa nafsahu wanda ya san kansa wa dinahu ya san addininsa ya kunu a'lamu bi shaytani zai fi kowa sanin shaytani wa adawatihi zai fi kowa sanin gaban shaytani lil insani ga dan adam faqad akhbara al qur'an bi adawati shaytani lil insani haqiqa qur'ani ya bada labarin irin kazamar kiyayyar da shaidan yake wa ɗan adam filmawa bi kasira a wurare masu yawa miraran wa kirara ƙur'ani ya fada ya maimaita wala sabilil misal idan zamu mu ɗauki misali ma fa ala bi abina adam alaihi salam abin da yawa asalin mahaifinmu adam alaihi salam min imtina'ihi an sujudi lahu da yake gaida shi tun a karan farko ana halittarsa ya fara ta kansa yake gaida shi ba da an kalakahu Allahu bi yadihi bayan ku irin falalar da Adam yake da ita alaihi salam farko ma Allah yana halittar abubuwa da kun yakun amma shi kalakahu bi yadihi sai ya halice shi da hannunsa wa igwa'ihi ba'ada an adakalahu Allahu adakalahu Allahu aljannata huwa wa zawjatu haka abin da yana maka gabar shedan ga dan adam tun daga kan adam din shine rudarsa da yayi bayan Allah subhanahu wata'ala ya shigar da shi aljanna shi da matarsa hawa'u hatta akhrajahuma minha har sai da ya kai gauro ya kai marin da ya fi sai da ya fitar da su daga aljanna wa qawluhu an zurriyati haka dai abin da maka gaban shedani ga ɗan adam abin da ya faɗa an zurriyati adam alaihi salam game da 'ya'yan adam alaihi salam kama fil isra'i kamar yadda zuma na cikin suratul isra'i bayan yayi kin sujada ga annabi adam Allah subhanahu wata'ala ka'idarsa ya ce wa makon namu azabina hatta na ba'asa rasula ba ma azabtar da wani sai mun aiko masa manzo ma'ana baya kama ka da laifi sai da dalili to da yake din ma sai da Allah ya tambaye shi wai me ma mana aka an tusu da a amartuka me ya hana ka kai sujada lokacin da aka umarce ka ga annabi adam sai ka uzurin da ba karbabbe ba sai ce khalaqata ni min nadin wa khalaqatahu min tin ka halicce ni daga wuta ne ko aljanni ne da ma shi ko mun ce ka fita tabbatar mana fasajadu illa iblisa kana min aljinni fa fasaqa an amri rabbi saboda ka shi ba mala'ika bane dama mun ce inda mala'ika ne da ya bi mala'iku la ya asuna Allah ma amara ba ta saba umarnin Allah wai fa aluna ma yi umaruna in an ce sai an gama ibadun mukramuna ne kiraman katibi ne to amma shi da ke dama ba asalinsa ba mala'ika bane sai yake shi yasa Allah ce fasajadu illa iblisa kana min aljinni fa fasaqa an amri rabbi sai fasikanci ai kharaja at ta'ati rabbihi ya fita daga yin ubangijin sada to Allah subhanahu wataala ya nemi ya kawo uzurinsa sai ya ce ana khairun min ina fi shi alkhairi saboda ni kalakata ni min nari ka halicce ni da wuta ne. wa kalakal janna min marijin min nar da wuta aka halicce su wa kalakatahu min tin shi kuma ka halicce shi daga ruwa asalin dan adam tabu yace zan masa sujjada shi wannan shine uzurinsa an ce wannan shine kiyasi baɗiri da aka fara a duniya ya kwatanta wuta ta ruwa kada ka shi a matsayin sa wanda aka ce da wuta ya fi shi da aka yi shi da ruwa la kaddar Allah a shana ɗaya sai da tashi gari amma ko ba komai inda ruwa za a daɗe ana rayuwa ba a tafi lahira ba amma da yawancin kiyasin nasa mara ma'auni to wannan uzurin da kaka gaba baɗini ne kan daga kiyasin ma kiyasin bai ba to shi yasa Allah subhanahu wataala sai masa hukunci ya ce to fa kharij min hafa innaka rajim aka kore shi daga cikin mala'iku aka ce wa inna alaika la'anati ila yawmiddin ka tafi la'anta ta tana kanka har alkiyama nan ce alla'anu shine a ɗardu wal ibadu anir rahama Allah ya kore ka ya nisanta ka gabar rahama dole aka ce Allah ya la'ance shi to abin da ya masa kenan da ya ce maka li'inal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa bin maryam Allah ya la'anci kafirai cikin bani isra'ila a harshen annabawansu annabi dauda da annabi isa dan maryam zalika bima asau wa kanu ya attaduna kaga za sakamakon saban su ne da ketare iyakansu su kanu la tana hauna an munkarin fa'alu ba ta hana mummunan aiki sai Allah ce labi isa ma kanu ya fa'aluna tur da irin abin da suke aikatawa to wannan ya ja musa ya ja musu la'anta shine atsard wal ibadu aka kore su aka nisanta su gaban rahama to shi ma iblis Allah ya ce wa inna alayka la'anati ila yawmiddin to shine da aka yi wannan sai ga to Kuruwa ya kuru ba yadda zai to amma ya za a yi shi ya haƙura kenan abinda annabi adam ya zai masa musabbabi shi kenan ruwa ta sha sai ya tunanin gare ya ɗaukansa shi ne sai kuma kuma sai ce allah ya bashi tsawon kwana rabbi an birni ila yau ba a so sai ya ubangiji ban na tashin alkiyama to shi a wannan bakan damiyar addu'ar tasa ba zan san mutuwa dan ila yau ba a so ne ya ce ma'ana kowa ya zo ya yi zamaninsa ya faɗi ya mutu a gabansa haka duk al'ummar ta ƙare a hura ƙahon ma da ba a son ganin kowa a bayan ƙasa hura ƙaho da za a yi na farko kenan da kwatan wahi daɗin nan kowa ya kuma ya faɗi sannan ta taba uhar radifa hura ta bi ta biyo bayanta a tada kuma mutane to shi wannan ma duk a gabansa za a yi a addu'arsa sai Allah ya a innaka minal munzari za dai a saurara maka amma ba kai yadda ka roƙa ba ila yau min waƙatin ma'alu zuwa lokaci sananne wanda muka iyakance wanda wannan lokacin ba a san wani mai motsi a bayan ƙasa sai jalla jalalu eh, shi ne waya buƙa wajen rabbuka kawai zan jalalu wani ikram abin da zai yi saura to kai ma a wannan hura wannan da za a yi deadline ɗin duniya ɗin kai ma za ka tafi to shi ne dama ƙoƙarin roƙonsa ne ya samu tsawon kwana ya ɗaukansa akan 'ya'yan adam to shine a sautar isra'i yake cewa qala ara'aitaka hadha allazi karramta alayya la in akhartani ila yawmil qiyamati la kanna zurriyatahu illa qalila yace wannan da ka girmama shi a kaina ishara zuwa ga annabi adam la in akhartani ila yawmil qiyamati in dai ka bani zinkirin wannan har zuwa tashin alqiyama iko duk yadda zan yi in zamar da 'ya'yansa in sawwala musu abinda ba alkhairi ba ne su bar alkhairi to ni kuma sai na yi wannan illa kalila in ka samu wanda ba zan mu haka ba sai wanda suka gagare ni yan kaɗan Allah ka samu cikin su wali haza qala ta'ala fil kahfi to saboda wannan nema Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratul kahfi yace afatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya min duni yanzu sai ku riki shaytani dinnan da mabiyansa su kuka yi so ba ni ba inji Allah wahum lakum aduun alhali su game da ku eh, makiya ne sai Allah ce bi isa lil zalimina badala amma azzalimai tun da irin canjin da suka yi wa kansu suka bar Allah suka kama shaytani da zurriyarsa bi isa lil zalimina badala tun da abin da suka canja wa kansu suka bar Allah suka kama shaytani to kaga anan shi shahidin mu Allah madaukakin sarki ya ce shi makiye ne shi da ayyana su duka makiya ne a gare ku ko mutane to za ka shi shaidan ga dan adam bayanan bayyananne ya ce Allah kuma ya bayyana ta wurare da dama fa innahu kama sabaka an kulna kamar da gabata muka ce kadi takarraran nahayu an ati iblisa hani game da biyayya ga iblisa ya maimaitu ka kaule ya aquba binhi kamar yadda annabi yaqub ya ce wa dan sa yusuf alaihi alaihi assalamu daraja da amince ya tabbata a gare su kala ya ce ya bunayya ya kai dana la ta kasus ru'uyaka kada ka bayyana kada ka labarta labarin mafarkin nan naka ala ikiwatika ga 'yan uwanka fayyaki dulaka kaida sai su shirya maka makirci sai su maka kaidi sai ce mai inna shaitana lil insani aduwwun mubin annabi yusuf abin nabi ya ya ga annabi yusuf ce saboda shi ne game da ɗan adam maki ne mai tsiyayya ga gashi falala ce daraja ce Allah ya maka annabta ce amma sai su shirya maka bi saboda ne mai kiyayya ne niyya ga ɗan adam wa qala ta'ala fi awail al-fatir Allah madaukakin sarki ya faɗa a farkon suratul fatir yace inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa tabbas haqiqa shaytan da kuke ji game da ku 'ya'yan adam duwun abokin gaba ne na fito na fito to wannan cuta ce ina magani sai aka yi sa'a qur'anin da ya kawo maka cutar shi ya zo da maganin sai ce fattaka zuhu aduwa maganin shi ne kuma ku rike shi abokin gaba to da tsakaninka da shaidan ba ka da wata mafita ka da wata makubuta sai kwaya Shi ne ka yadda abokin gaba ne daga da kake ga kana da wata taka dabara a kansa kana da wata hanya da za ka ɓullo ka kubuta daga gare shi to ka kwana ciki tunanin ma wata hanyar da ba wannan ba shi ma batan ne ya gama da kai din ne tunda yanzu Allah ya halicce ka ya halicce shi shi ya kama ka cikakken labarin gabansa a kanka shi ya ga maka babban maganin kai kuma ke ganin kana da wata taka dubarar ba wadda aka sanar da kai ba saboda haka inna shaytana lakum aduwwun sai ce fattakhizuhu aduwwa kuma ku rike shi abokin gaba shine babban maganin sa kawai sai ce inna ma yabur adatul hasar abin sani kawai kakka kakkaraga kakka raga hizbahu shi shaidan yana kiran bataliyarsa rundunarsa duk wanda shaidan ya bashi aibi katin gayyata ya karba in ya biyo shi ya taho to reception din wutan ne inna ma yad'u hizbahu yakunu min ashabis sayyid domin shi yana kiran tawagarsa ne da rundunarsa ba dan komai ba sai dan su zama yan wuta yakunu min ashabis sayyid sai Allah ya ce alladina kafaru to magana da aka yi akan kiyayya nan ta shaidani da sakamakon bin shaidani ka ji wuta ce to allazi na kafaru waɗanda suka ji suka ƙi su ne allazi na kafaru suka yi kunnan uwar wa'incan to lahum azabun shadidu suna da azaba mai tsanani a azanallahu wa ajarana amma wallazi na amanu waɗanda suka yi imani suka amince da wannan ita ce mafita tsakaninsa da shaidani wa amilu salihati suka aikata ayyuka nagartattu sai Allah ce lahum magafiratun suna da gafara ta musamman wa ajarun da wani sakamako kabirun mai girma a wajen Allah Allah ya datar da mu wa qaulihi ta'ala da kuma faɗin Allah madaukakin sarki aidan fi suratu yasin a suratu yasin ba'da zikril qiyama bayan ya ambaci ranar tashin alqiyama wa ahwaliha da tsorata tsoratanta wa masiri kullum min alfariqaini da makomar kowace ɗaya daga cikin tawago guda biyu tunda dama tawaga ce ko ta da'a ko ta sabo a filin alkiyama babban sabo ko karami to haka sakamakon ko wuta ne ko aljanna fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir ashabul yamin ne da ashabul shimal saboda haka ba bayan Allah ya ambaci tsorace tsorata na tashin alkiyama da makomar kowanne daga cikin tawagun guda biyu asu'ada da rabautattu Allah ya rabautar da mu wal ashqiya'u da taɓaɓɓu Allah ya kare mu da taɓewa sai Allah ya ce wa mtazul yawma ayyuhal mujrimun to ku ware masu laifi a ware ku fita daga cikin mutanen kirki wa mtazul yawma ayyuhal mujrimun ku ware ya ku masu laifi alam ahad ilaikum ya bani adama Allah ta abu da shaitan shin ban yi wasiya gare ku ba ya ku 'ya'yan adam wasiyar ita ce Allah ta abu da shaitana kada ku yarda ku bauta ma shaidani kada ku yarda ku bi shaidani innahu lakum aduwwun mubinun domin shi shaidan lakum game da ku aduwwun mai bayyana na kiyayya ne makiyi ne kuma mubinun mai bayyana kiyayya din sai ce wa an ibuduni na ce ku bauta min inji Allah haza siratun mustaqim wannan shine tafarki madaidaici sai Allah cewa laqad adalla minkum jibillan kaseera hakika yi aiki ya batar da tawaga mai yawa a cikin ku dama ya ga Allah illa qalila yanzu ya ba ne fa Allah ce cewa laqad adalla minkum jibillan kaseera hakika shedan ya batar da tawaga mai yawa a cikin ku afalam takunu ta'qiluna to dama ku ba za ku zama masu tunani ba to in aka je kiyama fa da ɓaci yawa duk bayanin da za a yi kawai dai tuna bayani amma ba gyara ba ne eh. mun faɗa mun ce na dama guri uku ba ta da amfani kafin lokacin mutuwa ta zo maka kana da rayuwarka lafiyar ka kalau to shine sai ka tuban ma Allah shine abin da mai lahallari ya ce waya tuba ila Allah qabla an yasaqata alaihi baligi yau kansa karatun tanusu. yau kansa kiyaman laili ki kiyaye ya tuba ga Allah kafin fushin azaba ya tabbata a gare shi amma idan mala'ikan mutuwa ya sauka din da damar ba za ta amfana ba bayan Allah ya ba mu labarin munafikai a suratul munafiqun ƙarshen sura sai cewa an fi komin mara zakana to ku masu imani ku ciyar daga abin da muka azurta ku min qabli an ya asiya ahadakumul mautu tun kafin mutuwa ta zo wa ɗayanku ya duba hagu da dama gaba da baya damar an bashi ta lafiya ce ta mulki ce ko ma ta mene ce amma bai yadda ya kamata ba ya kula sai ta rabiya ubangiji laula a ne ila ajalin qarib a ɗan ƙara min ajalin qarib ya gama arba'in ɗinsa ko hamsin ko sittin ɗinsa abin da aka ban mata ya ƙare amma kuma tafiya ta zo ba guziri shi kuma da already tuni Allah ya ce wata tazawwadu ba inna khayra zad at-taqwa ku nemi fa guzurinku a hanyar ku ta tafiya lahira kuma ku sani mafi alkhairin guzurinku attaqwa shine tsoron Allah to da shi tafiya ta zo ba wannan guzurin sai kira ubangiji lola akartani ila ajalin qarib a dan jinkirta mu a ƙara min sati daya a ƙara min wata daya bayan lokacinsa da ya dauke sai ya samu damar wannan sai Allah ce walan yu akirallahu nafsa dan sai sai ya ma yi explanation ya ce in an ƙara masa lokacin sai ce fa a sadaka in ciyarwa ce bai ba hali Allah ya ba sai ce in ta sadaka in kuma mutumin kirki ne bai zama da kowace irin damar kuka ake da shi to ran nan an ƙara masa wannan abin nan ƙarin da yake nema LCO da yake rubutawa to fa a sadaka wa akun min salihin ba ma cikin musulmai zai shiga ba ba cikin mu'minai zai shiga ba shi ajin can na ƙure balaji zai ajin salihai zai shiga amma a wace damar a wani lokacin ba tasa da ta kare ba a yanzu application da yake na neman damar to don ka gane nadama ba ta amfani inda aka ce mala'ikan mutuwa ya sauka me Allah ya ce walan yi akira Allahu nafsa Allah baya wa nafsan ya zo da na kira ko ta wane ce iza ja'a ajaluha idan ajalinta ya zo haka za a tafi sai hali sai sallah wallahu khabirun bima ta'maluna kawai sai dai Allah ya bada labarin abinda da aka yi kafin wannan zuwan na mala'ika amma in ya zo an gama matsala ta ƙare ko a yaya ne irin ta ce a suratul mu'minun Allah ce hatta idza ja'a ahaduhumul maut qala rabbi irji'un har sai mutuwa ta zo wa ɗaya sai ya ubangiji irji'un banda duniya a dan dakata mu a dakace ni la'alli a'mala salihan fi ma taraktu dan in samu in yi aiki na kwarai cikin damar da ban amfana ba zan batta kuma to la'alli a'mala salihan fi ma taraktu shekarunka ba dama bane kullum ana maganar dama taka za ka kalla ga yau ce Allah ya baka So da aka ce la'alli a amala salihan fi ma taraktu sai kalla ha kalimatun huwa qailuha hai kalma ce dai da yake faɗa amma wa min wara'ihim barzakhu ai daga wannan inda ya samu kansa din nan na cewa ya tafi to kuma sai barzakhu din tafiyar zai lokaci baya ya daga kafa wa min wara'ihim barzakhun shine ba wuce ke ta barzahu eh, ai shine kabari in ka mutu daidai inda kake shine barzahu kafin tashin alkiyama to min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'asun a kuma jira ranar tashin wato alkiyama isa abubuwa guda biyu har a wuta yan wuta da su aka fa musu hujja idan ba ka ji matakin farko ba lokacin mutuwa na dama ba ta amfani to na biyu kuma shine filin alkiyama da za ka ji mutum yana cewa ya laita haka na tulkawabiya ma agna anni maliya halaka anni sultaniya duk ba na ba ce sai ya gama kuma ce kusuhu fagulluhu ta yi rana filar kiyama na dama ba ta amfani wani mai hikima ya ce nasu niyamu ya ce mutane bacci suke fa'iza matu iskai ƙazu in sun mutu kuma sai su farka da farar da suka yi sun ji su a kabari wa'iza sai ƙazu nadimu in suka farka sai su yi nadama ya ce wa'iza nadimu la tanfa'uhumun nadamatu in sun yi nadamar kuma za ta amfane su ba to ka ji filin alkiyama to haka a wuta shine mataki na uku Allah ya raba mu da shiga wuta yan wuta za su yi taruri ruri Allah ya ce wahum yasrikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal ce ya ubangiji a fitar da mu daga cikin wutan nan za mu yi aiki na kwarai ba irin wanda ya kama wutar ba kaga yanzu tabbatar wa kansu kenan abinda da suka yi ba mai kyau bane shine fa atarafu bi zambihim kenan suna tabbatar da zunubinsu rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal a wata aya sai sun shekara ɗari suna yi sai mala'ikan ya ce da su innakum makisuna kuna ciki ku mutane shiru subhanallah kuma la ya mutu fi hawala ya haya ita wuta sai Allah ya kafa musu hujja da abu biyu shi yasa nace duk damar da Allah ya baka fa ita zai tambaye ka sai Allah ya ce da su awalam nu amirkum ma ya tazakaru fihi man tazakar ba mu ba ku tsawon rayuwa ba irin tsawon rayuwar da duniya makaranta ce duk wanda zai wa'azantu ya wa'azantu na kan baka misali kai ne aka zauna a majalisa ka kai komai ka sani tun mun za a gaya mana me ba mu sani ba to madalla da komai ka sani wannan shi hujjar za a kafa maka ita a kiyama kaga yanzu abinda Allah zai ce a walam amirku ba ku tsawon rayuwa ba ma ya tazakkaru fihi man tazakkar irin abin da tsawon rayuwar da wanda zai wa'azantu ya wa'azantu in kai ba ka iya gane komai sai hujja ta bi Allah ce wa ja'akum nazir ai mai gargaɗi ya zo muku in kai ba ka gane komai to kuma wa ja'akum nazir ta ka da wannan dalilai guda biyu sai Allah ce fazuqu famalin zalimin min nasir kawai kukan faɗa azaba azzaliman da suka yi zaluncin da ya kai su wuta to ba abin da zai fito da zai taimake su watan wata rana ya fito da su daga cikin wuta so shine anan a surati yasin Allah zai ce alam ahad ilaikum ya bani adama Allah ta abudu shaitan ban yi wasici gare ku ba ya ku ayan adam cewa kada ku bi shaitani kada ku biye masa innahu lakum aduwwun mubin shi wajen ku maki ne mai bayyananniyar kiyayya wa ani ibuduni nace ku bauta min haza siratun mustaqim wannan shine tafarki shi. Allah ce wa laqad adalla minkum jibillan kaseera haqiqa ya ɓatar da tawaga mai yawa cikin ku afalam luna a ce ba za ku zama masu hankali ba surat yasin fa idza kana hadha huwa shaytan to idan yanzu ka fahimta mun fahimci wannan shine shaytani wa maka'iduhu wa'annan sune makirce makircensa karshe inda yake so ya kai dan adam wuta faqad yasurru al-aqil to zai faranta wa mai hankali wa khasatan lil fardil muslim musamman ma mutumin da yake musulmi ma ya kari duhu anhu abinda zai koyi masa shaytani Fasara sheku sheku wahid abdin abdussalam bali sai sheku abdussalam bali mai wannan littafi sai ya zama fi muhabbatihi alkhair lin nasi saboda san da yake wa mutane alkhairi yake wa mutane wa irshadihi iyahu da nusantarwar da yake wa mutane ila ɗariki salihina zuwa ga tafarkin salihan bayi na bahahuna a nan sai ya tunatar bima ya tsarri da da abin da yake korar shaitani wa ƙala sai ya ce a headline ɗinsa na littafin ku al'azani ya tsarri da shaitan kiran sallah yana korar ne. faƙala ya ci gaba da cewa wa fi ya zo a cikin sahihul bukari da muslim an abi hurairata daga abi huraira abdurrahman ibn sakharin kenan ko Allah ya kara masa yadda haddathahum ya ba su labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala haqiqa manzon Allah daraja da amincin Allah su tabbata a gare shi da yan gidansa ya ce izanu diya bil azani idan aka kira sallah adabar shaytanu sai shaytan ya juya baya lahu duratun lahu duratun yana wato ƙara wani irin ƙara idan dabbobi suka firgita me yake nuna firgicinsu kunnuwa za ka ga abin nan musamman in jaki ne to irin wannan saboda yana wani irin ƙara hatta la yasma al'azana dan kar ya ji wannan kiran sallah fa iza qudi azan idan aka kammala kiran sallah aqbala sai ya dawo fa'iza su wuga biha idan aka tada ikama a dafara sai sake juyawa fa'iza ƙuriya a taswibu idan aka gama ikama aka bala sai ya dawo ya kaɗaro bainal mar'i wa nafsihi yana ta ƙoƙarin sassaƙawa mutum a cikin zuciyarsa kana ta sallah ya tuno maka wannan ya tuno maka wannan shi ne abin lahalari ya ce maka fa'iza ƙumta ila salati fafari ƙalbaka minar duniya wa ma yace in ka tashi sallah ka iya iyawa ka raba zuciyarka da duniya da abin da yake cikin ta limaraqabati maulahu dan ka fuskanci wato Allah subhanahu wa ta'ala shine mai rasa mai risala kuma ya ce maka wal musalli yunaji rabbahu fa alaihi an yata'ahaba yace mai sallah yana gana da ubangijinsa ne to ya shiri na musamman dan gana da Allah subhanahu wa ta'ala Sosai sai shaidan ya dawo yake ta kokarin sanya wasu wasi tsakanin mutum da zuciyarsa ya ƙoli uzkur kaza uzkur kaza ka tuna kaza ka tuna kaza mana kawai sai da kansa zai baka labari ina sallah ma abin ya faɗo mu <laughs> shaidan din kenan lima lam yakun yadhkur abinda ma da bai tuno ba sai ya shiga sallah sai ya sai ya sa shi tunowa hatta ya zalla ar-rajulu in ya dari kam sallah har ma mutum a ƙarshe ya rasa ma shi wai raka'a nawa ne sai annabi ya ce fa iza lam yadari ahadukum kam sallah idan shaydan ya zo ya samu ɗayan ku har ya rasa raka'a nawa yayi fal yasjud sajdatayn sai ya sujada ba'da salami ko qabla salami wa huwa jalisun yana zaune bayan tahiya to wannan shine abu na farko da malam ya kawo a matsayin kiran sallah yana daga cikin makamin korar shaydani da kuma mai sallah in ka zo sallah ka dage ka karkaɗe zuciyarka domin kada zai ta sanya maka wasu wasi a cikin sallah Ka ga limaman da suke daɗaya ba su yi rafkanuwa ba sai a tara musu al'azanu najatun da himinan nari tafi na bakwai kenan da malam ya ƙarshen wannan babi yace kiran sallah tsira ne ga mai kiran sallar daga wuta rawa musulun imam muslim ya rawaito an anas bin malikin daga anas dan malik radiyallahu anhu ko eh, wannan anas din me falalarsa kai yaron gidan annabi sallallahu alaihi wasallama ne ba shi da gidan ummu sulaimin ba mai sa'u ta kama hannunsa ta kawo shi ta ce ya rasulullahi ga mai maka hidima na kawo maka da tunanin ya kwankwaɗi ilimin addinin a ƙarƙashin hidima ɗin ta kai hidima ɗin ne don ya san ilimin addinin a wajen annabi amma wata hanya za ta haɗa alaƙarsa da shi ne ta gara ta sallama masa shi kuma kwalliyarta ta biya kuɗin sabulu yawa yi gari cikin mutane bakwai sahabbai da suka fi kowa haddace hadisan annabi sallallahu alaihi akwai mukaffiru na masu yawan hadisai wanda su ba ka shiga ajinsa ba sai da hadisi sama da dubu a kanka to anas ɗin wannan wannan sakamakon niyyar tata da nusantarwa tata sai da bukatar ta biya sabon min sahabi fawqal alfi na naqalu wai bakwai daga cikin sahabbai kowanne sama da hadisi dubu ya naqalto an hadisin nabi abul kutari kairin mubar daga hadisin annabi fiyayyen dan kabilar mubar suwaye yace abu hurairata sa'adun jabirun anas siddiqatu wa bin abbasin kaza bin umar wayannan sune guda bakwai din wanda suka kowa hadisi hadisi kaji shine mutum na hudu anas bin malik radiyallahu anhu ai mun sha faɗa ba mahaifiyarsa tunaninta ya kai yana wannan hidimar kuma wata rana sai ta zo wata ce a sama masa aiki da ya rasulullah ga takardunsa sai sai rasulullah yi wa anasa addu'a sai annabi ya masa addu'a da abu ya ce allahumma kasir malahu wa waladahu wa adkhilhu aljanna ya ce allah ka yawaita masa dukiya ka yawaita masa ya ka shigar da shi aljanna an gama shi mai sibin ma da aka nema aikin ai ba komai zai samu ba ana shi ko har abin da ma sai an gaibu ne shi an tabbatar masa Allah ka ba shi dukiya Allah ka ba yawaita masa yaya Allah ka shigar da shi aljanna da kansa wata ran yake cewa annabi ya mun addu'a da abu uku na ga biyu ina jiran mutum ga daya ya mun addu'a da dukiya ina da dukiya mai yawa ya mun addu'a da yaya ina da yaya da jikoki sama da ɗari yace sannan ina jira mutum ya shiga aljanna anas dan malik kenan Allah ya kara masa yadda kala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaghiru idza dala al-fajr wa kana yasma'u al-azana fa idza sami'a sami'a azanan amsaka wa illa agara fa sami'a rajulan yaqulu yana bayyana yadda wato kiran sallah yake tsayar da mai shi da kuma yadda shaidan baya wato sanya zikirar sallah yagiru idza tala al-fajr wa idza kana yastami'u al-azana idan ya zama yana jin kiran sallah fa in sami al-azanan in ya ji kiran sallah amsaka sai ya kame wa illa aghara fa sami rajulan sai annabi sallallahu alaihi ya ji wani mutum ya kulu yana cewa Allahu akbar Allahu akbar ma'anar kiran sallah kenan ko Allahu akbar Allahu akbar faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi sallama alal fitrati wannan yana kan tafarki fitra shine jininka da tsoka ya zama kana kan addinin Allah sun maƙala ashadu Allah ilaha illallah da ce ashadu Allah ilaha illallah ashadu Allah ilaha illallah ya maimaita kamar da ake a kiran sallah maƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallama karajta minan nari ka fita daga wuta shine mahallin shahid ɗinku? kiran sallah yana nisantar da ladani daga wuta sai saboda kalmomi ne na tauhidi kharajta minan nari ka fita daga wuta fa nazaru fa iza huwa ra'il ni'za sai mutane suka duba su ga mai kiran sai ga ai wani mai kiwon dabbobi rawa ibnu majah ibn majah ya rawaito wa sahahahul albani albani ya inganta hi rahmatullahi alaihi Allah ya masa rahama bi sanadihi da sanadinsa an ibn jurayj daga ibn jurayj an nafi'in daga nafi an ibn umar daga ibn umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzo Allah daraja da amince Allah su tabbata a gare shi ya ce man azzana sanatai ashara sana duk wanda ya kiran sallah shekara goma sha biyu wajabat lahu aljanna aljanna ta wajaba a gare shi taufa sai a dage malam ladan da ikilasi da karfin hali ba sanyi ba zafi shekara goma sha biyu to aljanna ta wajaba a gare shi me ake nema kuma dama aljanna mai yawan masoya in ji bahaushe mm. hadisul ya ce na yi tattali ga bayina muminai a cikin aljanna irin abin da mala ainur ra'at ido ba ta taba gani ba wala uzunin sami'at kunne bai taba ji ba wala khatara ala qalbi basharin tunanin dan adam bai taba darso abin da yake cikin aljanna bai ji tunai ta a cikin aljanna yace iqra'u in shi'tum wala ka in kuna bukata to ku tashi ku nema ita aljanna sai an yi da gaske kai ka ji shekara goma sha biyu a jira ai ka san sai ka yi da gaske ko shekara ɗaya bare shekara goma sha biyu yasa hadisul qudsi a hadisi annabi ce ala inna sil'atallahi al-ghaliya ala inna sin'atan lahir janna yace ku saurara kadar Allah fa tsada ne da ita yace kuma ku saurara kadar Allah ita ce aljanna ila gane tsada aljanna duk abin da kake nema kana neman sa ne dan kyautata rayuwarka ba haka bane to ita aljanna rayuwarka ake so ka bayar ka karbe ta kaga ai ta tafi komai inna la hashtara min almu'minina sai ce mai anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna Allah ya yi ciniki da muminai da zai ba ya su bayar ya ba su aljanna sai sai an fusa hun kansu gaba ɗaya za su bayar wa amwalahu da dukiyoyinsu in ya so bi anna lahum aljanna su kuma suna da aljanna sai faɗi da za su yi da kansu da dukiyarsu ya jahidu na fi sabilillahi ko yawwa so to ne zai samu wannan falalar wa kutiba lahu bi ta'zinihi kuma za a rubuta masa da kiran sallarsa fi kulli yawmin sittuna hasana daraja 60 talada za a rubuta masa a kowane yini wali kulli ikamatin salasuna hasana kowace ikama za a rubuta masa hasana wato 30 30 ka dora akan 60 casa 90 tabu rawa abu daud abu dauda ya rawaito wata hahul albani albani ya inganta an ukubata bin amir daga ukubata dan amir yace ita rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya yaqul daji manzon Allah daraja da aminta Allah su tabbata a gare shi yana cewa ya ajabu rabbuk ubangijinka yana mamaki min ra'i ganamin mai kiwon dabbobi fi ra'asi shaziyatin bijabalin a can kololuwar dutse yana kan dutse amma yu'azzinu bis salati yayi sallah yayi kiran sallah wa yusalliya ya yi sallah fa ya Allah azza wa jalla sai Allah mai girma ɗauka ce unzuru ila abdi haza ku kalli bawana yu'azzinu wa yuqimu salata yana wato kiran sallah ya tada iqamar sallah ya khafu minni yana jin tsoro na faqad gafartu li abdi hakika na gafartawa bawana wa adkhaltuhu aljannata kuma na shigar da shi aljanna wa ba da zalika katamal mu'allifu ya ta'allaku bil sai malam ya rufe wannan wato babi na ma ya ta'allaku bil azani abin da ya shafi kiran sallah min al fadaili na daga falalolin kiran sallah da masu kiran sallar bi qaulihi da faɗinsa sa abu na takwas man man azina duk wanda ya kiran sallah wa salla wahdahu yayi sallah shi kadai fi sahara'i a cikin dokar daji a sahara sallar kalfahul mala'ika mala'iku za su yi sallah a bayansa waƙala rawa abdurrazzaq abdurrazzaq ya rawaito wasu sahahu albani imam albani ya inganta hadisin an abi usmana an nahadi daga abi usman an-nahdi an salmana daga salman alfarisi Allah maɗaukacin sarki ya kara masa yadda kaji alfarisi farisi ba wato shi daga fashe ita amma sai da ya yi imanin da ta kai annabi ya ce salmanu minna ahlul baiti ya ce salman yana daga cikin mu ahlul baiti daidai lokacin da annabi ya ce ya taho daga fashi annabi ya ce salmanu minna baffansa kuma abu lahab shi kuma yaya shi kuma sai tuta ta tabbata a gare shi yana da rayuwa tabbat yada abi lahabin wata ma agna anhu maluhu wa ma kasab shine wani mai hikima yake cewa alayka bi taqwallahi fi kulli lahazatin ya ce ina maka wasici da tsoron Allah cikin kowace ibtawar ido ya ce wala ta tarku wasu ittikalan alan nasab kada ka bar tsoron Allah ittikalan alan nasab don kana da dogara da wata dangantaka ita lahira kowa kansa yake kaiwa fa idza nufika fi suri fala na bainahum yawma idhin wala yatasaaluna idan aka hura qaho fala saba ba wani relation ba wani dan wani ko wani dan uwana ne ko wani mai gidana ne wala yatasaaluna ba ma mai tambayar kowa ne kullum ri'in minhum yawma izin sha'anin yughni kowa sha'anin gaban sa ya ishe shi yace wala tatruku taqwa tikalan alan nasa kada ka bar takawa dan dogara da wata dangantaka sai ce fa qadra fa al salman farisi hakika addinin musulunci ya daga salmanul farisi ya taho daga fasha daga uwa duniya ya zo ya musulunta annabi ya ce salmanu minna ahlil baiti amma wawa ba a shirku sharifi a balaha amma mashirikin na madaukaki abu lahabi kuma sai gashi tun yana da rayuwa aka ce sayan su lanara sannan zai tafi wuta ka ga musulunci aiki ne yawwa imani ne wata rana farkon musulunci sabbin suka zauna ce wannan dan kabila kaza ne wannan dan kabila kaza ne da aka zo kan salman al sai aka ce kuma daga wata kabila sai ce abal islamu la abali suwahu ta tafaru bi qaisin aw tamimin yace babana shine musulunci ba da uba in ba musulunci ba in suna alfahari da kabilar qais ko kabilar tamim ni abul islam ba nan ba wuce gurin to daga wannan salman al kala kala yace kala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzala daraja da amince Allah tabbata a gare shi ya idza kana ar-rajulu bi arabin ayyin idan mutum yana wata ƙasa ko yana cikin daji fa salatu sai lokacin sallah yayi falyatawadda sai yayi alwala fa illam yajid ma'an idan ko bai samu ruwan alwala ba falyata yammam sai yayi taimama fa illam fa in aqama sallah fa in aqama sallah to idan ya tada sallah to sallama ahu malakahu mala'iku za su mala'ikatun mala'iku ne za su yi sallah tare da shi wa in azina in yayi kiran sallah wa aqama ya tada sallah sallah kalfahu min junudillahi ma la yara darfahu wanda za su yi sallah a bayansa cikin mala'ikun Allah irin abin da ganinsa ba zai iya kare su ba amma ya alamu jinu da rabbika hu. so kaga wannan duk malam ya kama na ababin kiran sallah a matsayin hanyar salihai wannan shine karshen karatun mu na yau abinda muka karanta ne muka fassara dacewa ce daga Allah abinda zama kuskure kasawa ce daga gare ni sallallahu alaihi wa sallam ala man talaqa alqur'ana min ladun hakimin alim ban sani ba ko da tambaya Allah muna ka da sunayen sunayenka tsarkaka da siffofinka maɗaukaka Allah dukkanin buƙatunmu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa ka fara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa mu abin da kake so da lafiyar da ka ba mu mata da suke da suke fama da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka karfafe su wanda suke da yara suke nema su kan gari Allah ka shirya mana da su Allah ka dora mana su akan layi na gaskiya mata da ba su da aure suke da yin auren Allah ka ba su halin yin aure ka ba su mazaje na gari mazajen da ba su da aure da masu neman ƙari Allah ka ba su halin yin auren ka ba su mataye na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba yan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka kame hannayen su gabarin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah ka kame hannayen su gabarin haramu ɗaliban mu Allah ka ba mu ilimi na tsoron ka Allah ka ba mu ilimi na masanadiyar tafiyar mu aljanna waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu gudurin tarar da su bi rahmatika ya arhamar rahimin ya man huwa ala kulli shay'in qadir ranar rayuwa Allah ka yassare mana Allah ka sauƙaƙe mana Allah ka yaye mana rabbi yassir wala ta'sir rabbi yassir wala ta'sir rabbi yassir wala ta'sir Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahala wa anta taj'al al-hazana idha shi'ta sahala Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahala wa anta taj'al al-hazana idha shi'ta sahala Allahumma ahyina su'ada wa amitna shuhada wa la tukallifna anta likatil huda ya rabbal alamin Allahumma bi rahmatika ummana wa ala al-iman wal kitabi was sunnah tawaffana Allahumma bi rahmatika ummana wa ala al-iman wal kitabi was sunnah tawaffana Allahumma ya sami'a ad الدعاء يا مجيب الدعاء اللهم يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين